kwana ne inda muka ji saukar su salsabila a ƙauye inda ta ce muka isa gidan su momi sharifa suna ta munna gani na muka rungume juna ni da ummi yatta ta ce iye ke ce haka dubi yadda kika girma tap har da rike haɓa ni kuma haushi ya kama ni saboda gani na yi sa'anni muke na ma ba ta kwana biyar amma don rainin wayo ta ce ni ce haka amma na share na ce aike ce zan faɗa ma hakan dube ki kamar kaza gidan gona ita kuma kamar gyambo don tafi ni son girma ga kuri da iya yi ta ce ba na son magana banza ni ɗin ce kazar gidan gona na ce oho a shefa ta hausa ce to muje ko kanwata na riƙe hannunta ta ce ni sake ni kin cika raini wallahi baki san na gaba da ke ba nan ma na haɗe don ba na son yaye ce daga zuwa na kuma ya yi min faɗa na ce to ba na ce ki yi haƙuri ba sannan muka shige gidan ya dai na jin mu bai kula mu ba ta ce ke yarinyar nan da reni kiki gaskiya ba za mu shirya ba ko kaɗan don ni ba na ɗaukar reni ko da wasa duk abin da take yi ina nan ina tara ta ta ɗan manta ni ne don ta ga ta yi ƙiba kamar wadda ta sha yis shi yasa take min rashin kunya amma zan gyara mata zama bari ya tafi can kuma ta ce wai don gidanku ina ta magana baki ji ba ne na dan saci kallon yaya kabiru don ta kai ni makura shi ma ashe don jin haka ya jiyo ya kalle ni ko me zan yi ya ga zahiri raina ya ɓaci ya ce ke me yasa baki da wayar zagi ne ummi ta ce to yaya ba ita ce da raini ba wallahi tuntuni ina ta mata magana ta yi banza da ni ya ce to ai ba ta ji ki ba ne. ta ce hmm, yaya kenan kai da kake nesa da ni ka ji bare ita to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai ko ta ce ni tashi ki ɗauko min ruwan roba a ga shi can Ya sake kallon yaya ya daga min kai cewar in ɗauko matan idona ya ci ko da kwalla har ta gani ta ce iye shagwaban ma a nan sai kin yi to nan ba fafa bugu za ki sha yaya na ya dawo na miƙe na je na kawo mata ta karɓa ta yatsa na fuska ta ce mai dashi na tuna ba sanyi ɗazu aka saka a ciki kin gane je kicin ki ɗauko glass cup ki buɗe gidan ƙanƙara akwai wadda na sa na san yanzu ta yi sanyi ki tsiyayo min yi sauri ni na tsani nawa na koma sai ga momi sharifa da abinci tana faman jera mana a dainin ta kalle ni ta yi murmushi ta ce salsabila ta ruwa za ki sha ke umu tashi ki kawo mata mana kina zaune ta ce momi ba ta taɗe bu a ita ma 'yar gidan ce ni na sha aiki na gaji sosai momi ba ta maji abin da take cewa ba ta yi ɗaki ni kuma na ɗebo mata ruwan na kawo na miƙa mata ta harare ne ta ce wai ke ba a koya miki idan zaki ba babba ruwa ki miƙa da hannu biyu ba ne sannan ki rage tsayi ki wani tsaya min ƙerere kina kallo na ban san lokacin da na sheƙa mata ruwan nan ba na juya daman yaya ya san za a rina ta komi ke da sauri ta sa ihu saboda sanyi za ta damƙo ni na yi mata wani mugun kallo na ce ina nan a yadda kika sanni yanzu zan haɗa miki zafi bayan sanyin da na sa miki ki kiyaye ni na wuce na zauna sai mami sharifa ta fito ta ce a'a me kuke yi har yanzu ku je ku fara cin abincin mana kabiru sai irin ta kai kan ummi ta ce ke kuma me lafiya kika tsaya kamar kaguwa ta kalle ni ni kuma na je na hau kan danin abina ita kuma ta yi kwafa ta wuce fu zuwa ɗaki momi sharifa ta ce ko kun yi halin naku ne da kuka saba kun kwana biyu muka ci muka ƙoshi ita ko ummi kin fitowa ta yi ya ce ina yan uwana ko suna makaranta ta ce eh shi babban yana jihar bayelsa ya je kwas a can ya ce to allah ya taimako ni zan koma mami ta ce ka je ka duba sto akwai kayan abinci buhun shinkafa taliya makaroni indomi da dai sauransu ya ji daɗi ya ce momi ki ce zan yi kumatu ashe nan da sati saboda yadda kika san halin shi a rashin kula da gida haka yake har yau ta yi tsaki ta ce ni wannan hali na yaya da mamaki kana da arzikinka da jikokinka ma za su ci amma son kuɗinka ya yi yawa kwanaki na ce akwai wani kamfani da gidaje ana sayarwa ana gwanjansu ya saya zai amfane shi ya ce san ba zai iya narkar da kudinsa a banza ba kuma gidan da yake ciki ya ishe shi jin daɗin rayuwa baya son almubazzaranci da kuɗi wallahi ba yadda ban yi ba ko fili ya dinga saya yana ginawa kadara ce babba amma ya cire kuɗin ya saya yana ganin asara hmm, shi bai ci ba bai ba wani ba gidanka bai koshi ba na rasa irinsa kabiru nan fa yake kira na ya tambaye ni mijina baya gallaza mun sai in ce shi kullun yana kyautata min sosai ya ce na faɗi gaskiya idan har ina cutuwa zai zo har gida ya ci masa mutunci ya yayi dariya ya ce papa kenan momi wallahi wani sa'in kamar ƙaramin yaro yake sun daɗe suna hira tukuna ya miƙe ya ce zai wuce bayan an cike bayan motar da kayan abinci ya ya tafi ina ɗaga masa hannu cikin kewarsa na ce ya gaida min da kowa a gida muka dawo ciki na wuce ɗakin ummi na same ta ta canza wani kayan tana kwance tana karatu na yi sallama sai ta ƙi amsawa ban kula ta ba na shiga bayi na yi wanka na fito ina shafa mai ta yau zan ga wanda zai karɓe ki a ɗakin nan tun da kika jiƙa ni da ruwan sanyi yarinya ba kin ga yayanki kina abin da kika ga dama ba za ki gane ne ban tanka mata ba bare kuma in tsorata da abin da ta ce na ci gaba da abin da nake da na gama na fita abina muna ta hira da mummi sharifa har dare sannan ne mata sallama na koma ɗaki na sami ummi a gado tana shan shayi ta barbaje kafa kuma a tsakiya ta zauna na ce da ita gyara zan kwanta ummi ba ta tanka min ba har wajen sau uku ta ki sai na ɗauki filo na kwanta a saman kafet sanyi ya ishe ni na tashi na ɗauki bargo na shimfiɗa na sake kwanciya don tsaba neman fitina ta sauko ta gefen da nake kwance ta sheƙa min sauran shayin a fuska ban san lokacin da na tashi na ɗaga ta na buga da ƙasa ba na hauta da duka tana ta ihu sai da na gaji don kaina na tashi na haye kan gadon nima na baje na ce mata idan kin isa ki hau kan gadon nan ki gani ta yi kuka har ta gaji a nan ta yi na tabbacin na leko na ganta a dukunkune sai ta bani tausayi na tashe ta ta zo ta kwanta ta ki na yi tsaki na ce ke kika jiyo na yi bacci na sosai tare da kewar amina muna cikin kalaci sai ga Umu ta fito idan ta ya hau saboda kuka na kalle ta na yi murmushi a raina na ce mutum ba karfi sai neman fada gani take kibbar da ta yi za ta sa na ji tsoronta mummi ta ce ke lafiya me yasa ke idon ke kumbura ta ja kujera ta zauna ta ce ciwo yake mu saboda abin kunya ne a gare ta ta ce ni na doke ta duk uban ƙiban nan tata mummy ta ce to ki je daki na a drowa ki bude akwai magunguna ta ce to mummy ta wuce tare da zuba mun harara to kwanan mu uku muka ɗauki hanyar zuwa ƙauyen mahaifinsu sun koyi munna da ganin mu sosai suka kawo mana wani irin abun sha na dinga amai da na gani ita ma ummi ta ki sha sai wani abincin suka dafa mana da ƙyan na ci na kalle ta na ce ashe duk wani kini bibi da iya yanki na banza ne don allah ji ƙauyen babanku ko abinci ba su iya ba sai ka ce kashin yara na ja tsaki bar ce min komai ba tun na kasa sakewa hankali na ya tashi da nace a nuna min bayi zan yi fitsari aka raka ni ina shiga na ga tsutsotsi da kyankyasai gashi ina jin kashi kuma ai da gudu na fito ina rawar jiki na yadda buta ina hawaye gashin kuma kamar an turo shi ya matse ni na ce ni kam a mai da ni gidan nan ba zan iya zama ba kakar ummi ta fito mai suna inna sa'idu ta ce menene yan nan na kalle ta na ga duk haƙoran babu kaɗan ne suka rage gashi sun yi ja saboda cin goro kuma a hakan tana mamala goron ne hankali na ya tashi a zatona mai ya ce saboda idan ta kwala-kwala shi ma ja sai kuma furfura sai na fashe da kuka jikina ko ina ba inda baya rawa don tsoro na rasa yadda zan yi da sauri na zo wajen ummi na ce ki ce a maida mu gida ina tsoron mutanen gidan ta ce karki raina man hankali mana ja'ira kakannin nawa ne ke baki tsoro don raina hankali to ba inda za mu muna nan har hutunmu ya kare. na ce ni kan ba zan zauna a gidan mayon nan ba kuma ta miƙe ta zo za ta mare ni cikin kuka ga ciki na murɗa min saboda kashi amma na daure na ce wallahi kika sake hannunki ya kai jikina da sunan duka jikinki zai gaya miki ki bar ganin ƙauyen ku na zo kakata ta matso ta kama ni sai na sa ƙara ina cewa ni ki sake ni karki cinye ni kurwa ta kur nama na da ɗaci baki isa ki cinye ni ba abin ya ba ta dariya ta gane ina zaton ita mai ya ce amma su sauran mutanen gidan haushi na basu wata a gidan ana ce mata maimuna ta ce ja'irai yarinya ke ba a ce miki ya ba sai in nan mu ji idon ta dan Allah amma har kin iya ce ma wata maiya to mu ba mu da mayu a dangin mu ku karata can Inna Sa'idu ta ce ke mai manatu ba na son ɗiba albarka ba ga yarinya bace kuma ba kuwa eh bata taba gani na bane ita kuma maimunan ta ce to ina sa'idu ko bata taba ganin ki ba ta ce miki mayya hmm? don rashin mutunci mai ta ce wallahi kaɗan daga aikin yarinyar nan kenan shi yasa ba ma shiri ko kaɗan na ce ni dai ki sake ni ta sake ni na matso kusa da ummi na ce don allah ki kai ni daji na ya kashi ta ce ba inda zani sai da ina sa'idu ta sa baki sannan ummi ta kai ni waje na yi kashin har ina zufa saboda ciwon ciki da na gama na miƙe ummi ta harare ni ta yi gaba abunta na bita da sauri muka koma gida na samu waje na zauna ina maida mata numfashi ina sa'idu ta fito tana min dariya na kau da kai don bana son haɗa ido da ita da dare ya yi aka nuna mana ɗakinmu nan ma bai yi min ba amma ba yadda na iya haka na kwanta sauro kuwa suka ce ga munan sun zo mana sanda zuwa hankali na ya tashi na sa kuka na ce ni kan ba zan iya kwanciya a nan ɗakin ba sauro za su cinye ni wannan wani irin gari ne da na san haka yake da ban zo ba wayo ni a maida ne gida na hana su bacci a gidan ba shiri aka kafa mana gidan sauro da dai na yi baccin shi ma yana ta mita mu ta yi banza da ni gari ya waye aka zo wajen karyawa nan ma na ce ba zan iya shan kunu da kosai ba sai ti maimunatu kamar ta da ke dan haushi ta ce idan ba zan sha abin da suka sha ba in bari ummi dai ba ta da bakin magana ni ce ke yi ina sa'idu ta sa aka sayo kayan shayi da ruwan lipton wajen masu shayi aka hada ina sa'idu ta ce to salsabila zo ga ti din ki sha kin ga na cika miki kofi ga burodi har da wannan man da kuke shafawa wai ma me yake da suna ma banta ko buta dariya ta kama ni na taso na zo ɗaukar shayin sai in Sa'idu ido ta ce zauna a binki bari in kawo miki da kaina ai baƙonka annabinka ta miƙo mana ni da ummi ta kalli shayin sannan ta kalle ni ni ma na kalli shayin na ce menene wannan in Sa'idu ido ta ce ti ne na ce wannan ti ko kwati. umma ta fashe da dariya ne kuma na haɗare na ce a sayo madaran mu haɗa da kanmu na sa'idu ta ce to wannan bai muku ba ne na ce ba baki gan shi ba kamar ruwa sai rawa yake yi a kofin na kalli ummi ta ce lalle ma iyayenku sun ɓata ku to me yasa ba su haɗo muku kayan ti ɗin ba za ku sani a gaba da iya shege Ummi ta ce, "Ai ina Sa'idu mu ko a makaranta ba ma shan irin wannan. Ai sai mu yi amai idan muka sha." Ta ce, "To kuma kanku, bari na ba yara su sha, amma ni kan ba ni da wasu kuɗin." Na ce, "To ni dai ina da su, idan ma kin ce ba za ki sake ba mu abincin ki ba ma, sai mu dafa da kanmu, tunda mu ma muna iyawa ko ummi." Ta ce, "Kwarai kuwa." Ina Sa'idu ta wuce abinci ta bar mu na tashi na bude jakata na ciro kuɗi na ce tashi mu je mu sayo kayan shayi da miƙe muka fita ba wanda ya sani muka miƙa titi ana ta kallon mu na ce ka ummi ƙauyen nan naku da kallon tsiya suke akwai mugun ƙauyenci ta ce e wallahi kallo kan hadda na sayarwa muna ta tafiya mu har wajen masu shayi muka gama sayayyan mu muka jiyo gida inna sa'idu na ta neman mu sai ga mu maimuna ta bi mu da harara ni ma na rama ta ce iye ni kika harara na ce da wani idon kika sana harare ki ta taso za su dake ni in na sa'idu ta hana ta shiga zagi na na yi tsaki na wuce ina cewa ni wallahi da kika gani ba na barin ta kwana in dai an mun ba zan maka ba karka yi mun ehe ki bar ganin kin girme ni sai in miki liliske da gidanku ta sake biyo ni inna sa'idu na cewa wai ke mai munatu me ke damun ki ne akan yarinyar nan ba na so ba ta ce to baki ji rashin kunya da take min ba ne ni wallahi ba ruwa na da dangantaka mutuncin ta zan ci wallahi na ce ni ma ba na da cewar ku ne idan kika yi min ni ma miki idan kika kama girman ki to idan kika kayar kuma in taki da sake yunkurowa ni ma na taso dama ina zaune ne mina rike ni cewa take wallahi salsabila maimuna ta fi ke karfi ba ruwana duka zaki sha a banza na ce sake ni wallahi bata isa ba idan ma ta fi karfi na akwai ta inda zan mata illa ta gwada ta gani da kyar inna sa'idu ta fitar da maimunatu sai da mata mare ta tukun ta ja ta waje ni kuma ganin hakan na sa dariya na ce dai ta sha mari da ki tsaya na ƙara miki da nawa mana bakin ciki ya sa ta fashewa da kuka ta yi waje tana cewa wallahi sai ta ji mun ciwo bari in fito waje zan gane ba ni da wayo ni koko a jikina muka haɗa ti mu mai kauri muka sha